Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau talata goma ga watan Oktoban shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Inda za mu kawo muku rahotanni kan yanayi a kasashen Ghana, Najeriya da kuma Nijar. Gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da haƙar ma'adinai a duk faɗin jihar har sai ta kammala wani aikin tantancewa. Muna ɗauke da rahoto na musamman akan wannan. Muna kuma nan tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a barkanmu da dare ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Talata Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza sawo'i bayan da Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka sa kafa a gwabzawar da suke yi da mayakan Hamas. mai magana da yawan sojin richard kech ya ce an gano gawawwakin mayakan hamas 1,500 a yankin isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar asabar sannan kuma babu wani mayakin hamas da ya tsallaka cikin isra'ila tun a ranar litinin wuraren da aka auna a wani farmaki na baya-bayan nan ta sama sun hada da yankin rimau da ke birnin gaza inda gidajen ma'aikatan hamas da dama suke da gine-ginen gwamnati a yammacin jiya litinin shugaba na tanyahu ya ce za mu yi wa mayakan wato za mu yi wa mayakan hamas kullum da ba za su iya kwanciya ba har ɗiyan ɗiyansu. a yanda rikici tsakanin isra'ila da hamas ya haifar da shakku kan abin da zai kasance na kokarin da isra'ila ke yi na kulla dangantaka da saudi arabia da sauran kasashen musulmi na duniya masu tsokaci na ganin tashin hankalin zai yi tasiri matuka wajen tsuke bakin muhawarar da ake a bainar jama'a a pakistan game da ko za a amince da kasancewar isra'ila a matsayin kasa pakistan dai bata bata da wata hulɗar wato diplomasiya da isra'ila kuma ba amince da isra'ila zama kasa mai iko ba har sai sai an kafa a kasar palestino wani sharaɗi da kasashen musulmi da dama a duniya suka tsayo a kan shi fasfo ɗin pakistan baya iya shiga yankin yahudawa saboda fasfon yana aiki ne a dukkan kasashen duniya amma ban da isra'ila A yau talata ne shugaban kasar Liberia George Waya ya bayyana sake neman tsayawa takarar shugabancin kasar da fatar kokarin shi na gina hanyoyi da gina asibitoci da samar da wutar lantarki a karin wurare zai samar mashi da karin ƙuri'u duk da halin tsanani na tattalin arziki da kasar ke ciki. Shugaba George da yana fuskantar kalubale na ayarin 'yan takara har goma sha tara da babban abokin adawar shi a zaben da ya gabata na shekara ta 2017 Joseph Bokoy ke jagoranta. wanda ya kasance mataimakin shugaban kasa karkashin ellen johnson sirleaf zababbiyar shugaban kasa mace ta farko a afirka bokai yana yanke wato yana yakin neman zaben shi da alkawarin cewa zai ceto kasar ta liberia daga abin da ya kira taɓarɓarewar mulkin waya inda ya kira takarar shi da ta mataimakin shi ceto na ɗaya da ceto na biyu an da ya zargi waya da wato da gazawa wajen cika mahimman alkawuran da ya dauka a yin yakin neman zaben shi na cewa zai yi maganin cin hanci da rashawa da tabbatar da yin adalci ga waɗanda yakin basasa kasar ya shafa a yakin da ya laƙume rayukan mutane da aka kesa yawan su ya kai dubu ɗari biyu da hamsin a tsakanin shekara ta alif ɗari tara da tamanin da takwas da ta dubu biyu da uku. a yau talata ne babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan ko za a bar rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar kusa shekaru biyu tun bayan da majalisar ta yi waje da moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta yi wa ukraine kwamitin mai mazauni a geneva na da kasashe 47 inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan bangarori biyar rasha ɗaya ce daga cikin kasashe da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin na kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke takara da ƙasashen albania da bulgaria na kujeru biyu da aka ware ma yankin gabashin turai ana sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wata kotu a kenya ta dakatar da wani tsarin gwamnati na wato na kankanin lokaci a ranar asabar da ya shirya aikiwa da 'yan sanda zuwa kasar haiti a wani aikin majalisar ɗinkin duniya da ke nufin maido da kwanciyar hankali a kasar ta yankin karibiya da ayyukan ƙungiyoyin 'yan da zaune tsaye ta yi wa katutu a makon jiya ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince kenya ta jagoranci dakarun wazar da zaman lafiya daga kasashe daban-daban domin agazawa kasar inda nairobi ta yi alkawarin samar da 'yan sanda har dubu ɗaya to sai dai a jiya litinin wata Sokoto a nairobi ta bayar da wani dan kware-kware hukuncin dakatarwa da wani dan jam'iyyar adawa ya kuro a court ya shigar gabanta wanda ya kokarin cewa aikewa da 'yan sandan wato wanda ya korafin cewa aikewa da 'yan sandan ya saba wa tsarin mulki tunda babu wata doka da ta bada hurumin yin hakan court wanda lauya ne kuma ya taimaka wajen sake tsara kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2010 ya tuhumi kenya da tura 'yan ta zuwa kasar waje a daidai lokacin da ta gaza shawo kan matsalar tsaro da ta sha karfin kasar. Nawa gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu ranar goma ga watan oktoban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya rana ce dai da aka ware domin nazari tare da ɗaukar matakan shawo kan matsalolin taɓin hankali da suka zama ruwan dare musamman a ƙasashe masu tasowa bari mu faro takun daga ghana inda wakilin mu idris abdallah bako ya aiko mana da rahoton One in eight people live with a mental health condition. Yet, around the world, far too many people cannot access quality mental health care. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Ghebreyesus kenan ya ce mutum ɗaya cikin takwas na rayuwa tare da larurar lafiyar kwakwalwa. Amma duk da haka a duniya yawancin mutane ba su samun ingantacciyar kulawar lafiyar kwakwalwa. Muna kira ga dukkan ƙasashe da su zuba hannun jari a fannin kiwon lafiyar kwakwalwa domin babu lafiya ba tare da fannin lafiyar kwakwalwa ba Ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya 2023 wanda aka yi wa taken lafiyar kwakwalwa haƙƙin al'ummar duniya ce. Dama ce ga duk masu ruwa da tsaki da ke aiki a kan lafiyar kwakwalwa da su yi magana game da aikinsu da abin da ya kamata a yi don tabbatar da ingantacciyar lafiyar kwakwalwa ga mutane a duniya. Dr. Salisu Ango likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Kwalebu da ke nan Accra ya yi ƙarin bayani game da bikin ranar na bana. Batun World Mental Health Day batun taɓin hankali wato yanci ne na dukkanin dan adam duka matukar ka zamo mutum to farko kana da abin da muke ce ma basic human rights yasa ainihin yancin da wanda ke da hankali yake da shi haka wannan yanci ne yake kan wanda ake tsammani yana da ciwo tabuwar hankali kan haka wannan shekara world health organization ta kawo wannan team da cewa wanda yake yana da tabuwar hankali shi ma yana da wannan eh, human rights nan da wanda yake ana tsammanin yana da cikakken hankali yake da shi. Dr. Nasiba Tahir malamar ilimin kwakwalwa ce a jami'ar Islamiyya a Ghana ta yi tsokaci. Daga muna a Ghana muna farma yadda za a yi mu jawo hankulan mutane kowa ya san kaman ciwon da ya shafi kwakwalwa yana nan dai kaman ciwon da ya shafi kowane gangan jiki domin kai ke rike da kwakwalwa kuma kai kai da sauran gangan jikin duka abu daya ne kiyaye mutane da ke da ciwon kwakwalwa a taimake su kuma a bar kyamansu ƙididdigar hukumar lafiya ta duniya na cewa kimanin mutane miliyan biyu da digo uku ne ke fama da lalurar lafiyar kwakwalwa a ghana tare da samun gibin jinyar masu fama da larurar da kashi takwas cikin ɗari ƙasar na fama da ƙarancin magunguna da ƙwararru masu kula da lafiyar kwakwalwa musamman masu taɓin hankali inda kowane likita ƙasa da ɗaya ke kula da masu jinya dubu ɗari haka ko masana ilimin halayyar ɗan adam kasa da ɗaya ke kula da masu jinya dubu ɗari wannan ƙarancin ya sa mutane da ke fama da larurar suke jan kafa wajen neman taimako a kan lokaci don damuwar lafiyar kwakwalwarsu dr salisu ango ya ce ko da yake hukumar lafiyar ghana na kokari amma har yanzu da saura kasanmu na ghana nan ba mu cewa dai gwamnati baya kokari amma kula wanda ake bukata na waɗanda yake suna da eh, taɓin hankali ba a a samu shi yadda ake so wannan kuma lamarin wato tun fil azal ne eh, wato gwamnati eh, da yake an yi su musamman ma na afirka da ghana ba a samun kulawa sosai yadda eh, ya kamata dr ango ya kara da cewa ciwon kwakwalwa da ya fi zuwa gare su shine larurar damuwa ko depression a turance kuma kyama daga sauran al'umma da masu fama da larurar ke fuskanta na kara ta'azzara matsalar lafiyar kwakwalwa a kasar idris abdullahi bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako. To a Najeriya kuma wakilinmu Haruna Dauda biyu ya bayyana mana yadda yanayin yake a can. matasa da dama dai su suka fi fama da wannan matsala alama da wasu mata daga cikin su wannan matsala na shaye-shaye na ɗaya daga cikin abin da ke haddasa tabon hankalin wanda za ka ga wannan matashi na shan wani abu don ya rage masa damuwa da haka-da haka har ya zarce da shaye-shayen kuma hakan na iya zama masa illa professor ibrahim wakawa shine shugaban asibitin masu taɓin hankali da ke jihar borno mana asibitin guda da tal da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma gwamnatin tarayyar da samar kullum shawara da yake ake bayarwa shine a al'adance ba al'ada da ta ba wa amfani ko ta ta'ammali da miyagun kwayoyi kwarin gwiwa sannan kuma a addinance ba addini ko irin namu ta gargajiya ne da ta ce a yi amfani da ko a yi ta'ammali da miyagun kwayoyi. ba za mu samu adadin mutanen da suke fama da wannan matsaloli a kamar jihohi musamman da suka shafi shirarru maso gabacin najeriya da masu sauran kasashen. bisa bincike da aka gudanar a shekara 2018 kungiyar statistics ta najeriya ta ba da adadin mutane kashi goma sha hudu da digo hudu cikin al'ummar najeriya suke ta'ammuli da miyagun kwayoyi a jihar a jihohi kuma na arewa maso gabas jiha da jihohi shida kusan kashi goma da digo uku wanda jihar gombe take da kashi goma sha biyu da digo shida su ne ake amfani su ne cikin al'umma suke amfani da wannan suke ta'ammuli da miyagun kwayoyi jihar mu ta borno muna da wajen kashi goma sha ɗaya da uku akalla a cikin kowane mutum shida ko bakwai a najeriya ɗaya yana amfani da miyagun kwayoyi wannan abu ne mai razanarwa da kuma an ba a dakile shi ba gaskiya yana da mummunan eh, zai ja mana mummuna al'amari a wannan bangaren. kwamishinan 'yan sandan jihar birnin muhammad yusuf lawan ya ce sun kama irin waɗannan matasa 'yan shaye-shaye fiye da dubu ɗari uku kunne zaka suna hannunsu maza gurfanar da su a gaban kuliya nan ba da jimawa ba. a cikin yunkurin da gwamnati ke yi ta tabbatar da cewa an samu walwala da tabbataccen zaman lafiya a cikin birnin maiduguri da kewaye yara ɓata gari masu shaye-shaye wanda ake kira da sunan maliyan mun kama su sun kai wajen su 339 a yau goma ga watan oktoban ake gudanar da irin waɗannan bukukuwa a duk faɗin duniya na sanin mahimmancin masu fama da tabin hankalin haruna daura biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To sai kuma a jamhuriyar Nijar inda mu Hamid mahmud ya aiko mana da wannan rahoton. A Nijar mafi yawan masu fama da wannan larurar matasa ne sakamakon shaye-shayen miyagun kwayoyi. idris Bawa kwararren likitan kwakwalwa a babbar asibitin jihar Agadez. Tabin kwakwalwa ya kasu kashi biyu. Akwai wasu zaka gani suna da matsalar kwakwalwa ba su wani shaye-shaye ba su wani komi kawai Allah dai ne ya kawo musu wannan rashin lahiya. Akwai waɗanda zaka gani suna samun matsalar kwakwalwa a game da shaye shaye-shayen wannan miyagun kwayoyi in mutum yana da matsalar kwakwalwa ya kamata al'umma ta gane cewa rashin lahiyar nashi ba ya siye shi ba ne ta gane cewa duk abubuwan da yake yi cikin rashin lahiya ne bai kamata ba ana nuna musu wariya haka ana nuna musu kamar su ba ɗaya ba suke da mutane wannan abun yana ƙara su su koma in wanda yake shaye-shaye ne zai sa ya ƙara koma cikin wannan abubuwan na shaye-shaye. Duba da yadda ake samun masu taɓin hankali a tsakanin bakin haure sakamakon ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma damuwa ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa suka ziyarci sansanonin bakin haure da ke garin Agadez domin wayar musu da kai don su baiwa lafiyar kwakwalwa muhimmanci domin su tsira daga taɓin hankali. Zainab Garba jami'a a ƙungiyar likitoci ta duniya cewa da mai dai sansan Frontier. Jama'a waye musu kai bisa kan amfanin lafiyar kwakwalwa ko jama'a saboda lafiya ba ta cika sai da lafiyar kwakwalwa mun isa ga wasu mutane wanda suna da wata yan matsala isa zuwa gidan likita domin su samu magani su ne waɗannan mutanen wanda suke cikin wasu gidaje da ake kira da su geto gidaje ne wanda suke a boyi wanda yawanci bakin haure suna shigowa kamun su ci gaba ko su tafiyar su zuwa ƙasarsu sakon da muka kai gare su shine cewa ita wannan lafiyar kwakwalwa wani abu ne wanda ya kamata kowa ya rika idan yana da shi masana dai na ganin babban abin da hukumomi za su yi shine su kara kaimi wajen yaƙi da safarin miyagun kwayoyi da ke zama hummul haba'isin wannan matsalar a tsakanin al'umma hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger Akai da hamid mahmud to gwamnatin jihar niger da ke arewa maso yammacin najeriya ta ba da umarnin dakatar da dukkan ayyukan haƙar ma'adinai a faɗin jihar hakan ko ya biyo ne bayan shirin da gwamnatin take yi na tantance dukkan masu aikin na haƙo ma'adinai tare da manufar magance ayyukan ta'addanci da ake alakantawa da harkar da haƙar ma'adinan da kuma samarwa jihar kudaden shiga wakilin mu'amina mustapha nasiru batsari na ɗauke da rahoto na musamman kan wannan batu. Najeriya dai akwai tarin albarkatun ƙarƙashin ƙasa da hukumomin ƙasar ba sa samun cin gajiyarsu saboda wasu dalilai a ciki har da rashin ɗaukar matakai da suka dace. A nan jihar Neja dai, gwamnatin jihar ce ta saka dokar ta ɓaci na haramta aikin haƙar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba, ko baya ga asarar kuɗaɗen shiga da gwamnatin jihar Nejan ta ce tana tafkawa. A gefe guda kuma ana alaƙanta rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger. da aikin haƙar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba. Alhaji Garba Sabo Yahaya shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ma'adanai a jihar Niger. Ya ce gwamnan jihar ne da kansa ya ba da umarnin dakatar da aikin haƙar ma'adanan har sai an kammala tantance su. Maganar da gwamnan ya ba mu umarni, kowa duk inda ake haƙar zinari wanda yake bai cikin ka'ida da su ma masu lasins ɗin ko ba gani ba dole mu bincika mu ga wake da lasin na ainihi because bai yiwa a ce kana cikin stage wani ya zo daga wuri yana mining baka san ma inda yake ba baka san ko shi waye ba so muna son za mu bude musu rajista ana so da ta mu samu comprehensive list nasu to abin da aka ce dai mining ne ko ba gane ba ai doka bata abin nan ba wannan doka an ce an dakatar ko ba gane ba an ce an tsayar bane so idan aka yi lokacin gwamnati na neman revenue because gwamnati yana sanya mutane hanyoyi yana sanya mutane eh, asibiti da mai ga sunan dai ko na da ko ina wannan mataki dai ya shafi dubban jama'a da suka dogara da wannan sana'a domin neman abinci to amma kuma Ƙungiyar masu haƙar ma'adanan a jihar Niger ta goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger domin kuwa ta ce su ma suna buƙatar yin gyara a kan lamarin. Muhammad SD Mambo shine shugaban kungiyar masu haƙar ma'adanan a jihar Niger. Sanarwar da gwamnati ta bayar abin da za mu ce abu ne mai kyau a yanayin kuduran da ta ɗauko na cewar a su profiling nata. Duk wani wanda ke da lasin nashi yana da takardar shi ko da lasin ne ko kuma cooperatives kamar a da federal government ta umarta waɗanda ma ke illegal su forming into cooperatives su su register su samu certificate daga state sannan kuma su je federal government su register it samu certificate na cooperative na federal government su ci gaba da ayyukansu ni na jagoranci state esco na da local government executive ɗina gaba ɗaya sun je nan state ministry of solid mineral resources mun kai takardunmu da membobinmu gaba ɗaya don a tabbatar da cewa ah, an yi profiling namu saboda dalilan da suka bamu saboda irin abubuwan da ke faruwa especially a kasar nan namu jihar Borno Niger. Kun yarda akwai ah, alakar haƙa ma'adanai da matsalar rashin tsaro din nan? A ah, ni ban yarda da shi aiki ba ko miskala zarat yana da kyau din jami'an tsaro da jami'an gwamnati su sani waye ke aiki nan waye bai aiki nan kuma wannan haƙƙi ya rataya ga gwamnatin tarayya zuwa ga gwamnatin Niger gwamnatin tarayya inda senza ita ke ba da takardun nan da lasisi da izini to saboda haka idan state tana buƙatar wasu takardu na tantancewa to tunda federal government ke ba da lasin da waɗannan abubuwa to tana iya rubuta ma federal government ba ta takardun nan da sauransu ta ba ta sannan ta tantance idan kuma ta ga kamar yanzu yadda ta ɗauko za ta yi din ne mu masu son zaman lafiya ne kuma mu masu ƙaunar jihar nan ne babu da wani jiha da ya wuce nan ba. To Alhaji Dallami Sarkin Daji shine shugaban kamfanin ma'adanai na Awalawa ya ce tabbas akwai ɓata gari a harkar haƙar ma'adanan a jihar Niger. a saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki sosai. Gwamnatin Niger ta yi daidai saboda wannan abin da suke yi masu illegal bai dace ba ko kaɗan saboda za su je abin ma worst part din masu illegal din yanzu sai su je suna ta ba da abin ga su je su karta nan su karta can sannan sai su rika kiran mutanen ƙasan waje cewa su zo ko takardan biredi ba su da shi saboda haka sun ciki Niger ba ka'ida ba komai. To amma wasu na ganin kamar ah, kamata ya abi abun a hankali saboda yanzu za a samu dubban marasa aikin yi a sakamakon wannan mataki da ita gwamnati ta dauka ya dubban marasa aikin yi suke abinda suke kawo muna ma barayi tunda yawanci sai su dogara da illegal mining su ce wai su yan aikin ma'adani ne suna suna bandit na'am kenan kai ka yadda cewa akwai bagana alakanta wannan al'amari da rashin tsaro kenan kwarai da gaske ni ni nan tabbatacce ne shahidi ne ina aiki a a dusai akwai kwanzo-kwanzo lokacin da na nake da site a can akwai su yan bandits din nan za ga mutum yana yana yawo da bindiga AK47 tsirara tun lokacin shekara fiye da goma ai na ji gwamna shi ya yi magana cewa lalle saboda yawan ma'adanai shi yasa bandit suke shigowa gaskiya ne tun da shanu sun kare da sauransu sun ga inda arziki suke to ai shi dama yawancin su dama eh, barayi ne akan matsalar shigowar yan kasar waje domin aikin haƙar ma'adanan ba akan ka'ida ba kuwa honorable sd mambo ya ce gwamnatin najeriya ne ya kamata ta ɗauki mataki mai tsauri babban matsalar da ke faruwa shine mu a matsayinmu matsala daga gwamnatin tarayya saboda aikan ma'adanai yana karkashin ta kuma ita karan kanta a kowane jiha tana da wanda ake cewa federal mines officer wannan shine kamar wakili na minista a federal secretariat wanda duk wanda zai zo ya hakan ma'adanai tunda suke ba da takardun nan suke ba da izini suke ba da commencement letter da komai wanda duk zai zo ya yi hakan ma'adanai a jihar jihar kowane jihar ne sai ya sanar da su sai sun ba su takarda ya je fara to idan ko mutum bai da takardu su ya kamata su sani in yana da takardu su ya kamata su sani yawanci ishu da ke faruwa da za ka ga fararen fatan nan na zuwa da sauransu wasu partnership ne saboda babu equipment waɗanda yake local license owners za su iya amfani da su wajen cimma buri, to yawanci sukan je into partnership da waɗannan mutane su kawo equipment saboda a rinka cin gajiyan wannan abubuwa ko a kwanakin baya ma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 A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin kwallon kafa na babban birnin Yamai da ke buga a rukuni na farko ko Super League da football ta kasar suka soma wata kwamfala ta motsa 'yan wasar su domin kimtsa su shiga kakar kwallon kafa ta bana ta kasar kuma an soma wannan kwamfalar ne da zumunta Athletic Club ta babban birnin Yamai inda ta sha kashi banza da biyu a hannun AS Duan ta Yamai. Olympic Football Club ta wa AS sojoji ɗaya da nema a dai ranar 27 ga wannan wata na oktoba ne ya kamata a soma karawa a wasannin super league professional na kwallon kafa na wannan kasar na shekara 2023-2024 a kasar ta nijar abinda ake ganin yana da wuya saboda halin da kasar take ciki halin yanzu da ke nasaba da juyin mulki da sojoji suka yi a nijar a watan yuli da ya gabata duk da jamhuriyar ta nijar hukumar kwallon kafa ta kasar cewa Cewa da Foot ta ba da sanarwar kawo ƙarshen yarjejeniya da mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta ɗaya cewa da maina national cewa da ɗan ƙasar faransa da belgium jean michel cavalli a dai talatin ga watan satumba ne da ya gabata kwantaragin shekaru uku na mai horar da maina national ta jamhuriyar nijar jean michel cavalli ya zo ƙarshe kuma ɓangarorin guda biyu suka amince da cewa ba za su ƙara tsawaita shi ba a a tsawon shekaru uku yana jagorancin 'yan wasan kwallon kafa na mena na Nijar jean kavali ya kasa kan Nijar a wasannin nahiyar Afirka na kwallon kafa na CAF ko kuma CAF da zai wakana a ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire to ne dai hukumar kwallon kafa ta ƙasar ta jamhuriyar Nijar Fenifot ta ba da sanarwar cewa Zakari Yawo ne zai maye gurbin sa duk dai a sha'anin wasannin kwallon kafa a wannan karo a nahiyar Turai inda a yau talata ne hukumar kwallon kafa ba ta turai uefa union european de football ta bada sunayen kasashen da za su karbi bakuncin wasannin turai na kwallon kafa na shekara ta 2028 da na 2032 wasannin za su wakana a tarayyar birtaniya da hada ingila da ireland a shekara ta 2028 inda wasan zai wakana a filaye guda goma na kwallon kafa wasannin kwallon kafa nahiyar turai ko na shekara ta 2032 za su wakana a turkiya da italiya da suka gama karfinsu a baya-bayan nan domin samun damar shirya waɗannan wasannin na kwambalar kwallon kafa nahiyar turai na shekara ta 2032 a wasannin duniya na kwallon zare ruga da ke wakana a ƙasar faransa za a soma wasannin kwata final ne a ranar 14 ga watan da muke ciki inda peyi de gal kowals za ta kara da argentina sai kuma island za ta kara da new zealand haruna mamman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 You. a gaida Abdulrahman na Asada da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A yau talata ne Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza a sawo'i bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka sa kafa a gauzawar da suke yi da mayakan Hamas. mai magana da yawan sojin richard hart ya ce an gano gawawakin mayakan hamas 1,500 a yankin isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar asabar sannan kuma babu wani mayakin hamas da ya tsallaka cikin israila tun bayan ranar litinin a yayin da rikici tsakanin isra'ila da hamas ya haifar da shakku kan abin da zai kasance na kokarin da isra'ila ke yi na kulla dangantaka da saudi arabia da sauran kasashen musulmi a duniya masu tsokaci na ganin tashin hankalin zai yi tasiri matuka wajen tsuke bakin maharar da ake a bainar jama'a a pakistan game da ko za a amince da kasancewar isra'ila a matsayin kasa pakistan ne ba ta da wata alakar diplomasiya da isra'ila kuma ba ta amince da isra'ila zama kasa mai iko ba har sai an kafa a kasar palestino wani sharadi da kasashen musulmi da dama a duniya suka yi tsaye a kai a yau talata ne shugaban kasar liberia george waya ya bayyana sake neman tsayawa takarar shugabancin kasar da fatar kokarin shi na gina hanyoyi da asibitoci da samar da wutar lantarki a karin wurare zai samar mashi da karin kuru'u duk da halin tsananin tattalin arziki da kasar ke ciki To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.